wannan ne dai karo na biyu da kwamitin ta da koma da tattalin arzikin al'ummomin da rikicin boko haram ya shafa a jihun arewa maso gabashin najeriya da da fadar shugaban kasa ta kafa wato presidential initiative for the notice wato fine a takici ke kai irin wannan kayakin tallafin abinci ga al'ummomin da suka koma yankunan su da kwato a kananan hukumomin mijika da madagali a jihar adamawan hajiya asma'u joda da ke zama memba a kwamitin ta ce kwamitin zai taimaka wa jama'a da jari da ma bunƙasa harkokin noma a yankin. Idan mun kawo kayan nan muna fata za a raba yadda kuka saba kowa ya samu koman kankancin shi bayan haka kuma mu fatan mu in Allah ya da za a sake kawowa amma muna fata wannan damuna an ta zo mu taimake ku ku yi noma in ku yi noma kuma kowa ya koma yana da nashi yancin ya yi abin da ya ga dama tunda ba da abinci ma wanda ke da karfi ba abin alheri ba ne fatan mu ba a rinka ba da abinci ba a rinka ba da taimakon da zai sa kowa ya yi abincin shi da kanshi za a zo a taimaki mutane su koma business din su da suke yi tun da Allah ya duk wannan har yanzu yana cikin aniyan mu shi ko dan majalisar wakilai mai wakiltar kananan hukumomin Michigan da Madagali a majalisar wakilan Najeriya Mr. Adamu Kamale ya ce ba za su je na hutu ba har sai ma lokacin da aka kashe matsalolin da suka yi wa yankin kaka gida ba za mu taɓa barci ba akan abinci akan security akan gina gidajenmu akan nema tattalin arziki na kasa mu ba za mu taɓa barci ba za mu ci gaba mu tabbata sai da muka gani lalle asaran da ya same mu gwamnati su taso su yi abin da ya kamata su yi akai dole ne ne mu ci gaba da shi batun security za mu kai kuka kuma kamar yadda muka saba za mu ci gaba batun reconstruction north east ya kamata a sani a adamawa as of now presidential committee on north east initiatives wanda suna da representative yau first project da za su zo su yi shine a tsakanin michika da madagali har ga amincewa wannan kuma yana so in sarar muku har yanzu a budget na 2017 da muke nazari a kai yanzu akwai kuɗi wanda har ga asa za a yi mana wa'insu ayyuka da shi musamman hanyar mu daga marraba zuwa gwaza har ga asa 1 billion naira asa kuɗaɗe kuma da za a sake gyara gadaji na duka uku a kai to kome shugabannin yankin ke cewa ne honorable yusuf muhammad da ke zama shugaban karamar hukumar madagali ya ce baya ga batun abinci suna ma bukatar tsaro matuka mutane daga lakal gwamnati ba rogo mutane ne mutane ne wanda suke noma sosai akwai mutum da yake kawo buhu dubu daya a gida ɗari biyar ɗari biyu a sayar da shi har abinci a kai shekarun da ke zuwa amma yanzu jiya jiya nan wani suka ce min caman ba mu san ko za mu iya mu noma shekara mai zuwa ba ga sauran kana za a fara sharan gona ya wannan al'amari shine yi complain ma wanda yake Abuja da ita Hajiya wanda suka zo kwanakin baya akai maganar tsaro har yanzu maganar tsaro shine babban abun mu ko ba sa ba mu ko ba da ba a ba mu maganar tsaro jama'a yankin dai sun ko nuna jin daɗin su ne matuka da wannan tallafi da suka samu a yanzu a madadin al'ummar michika mun gode wa kwamiti na presidential committee na north east mun gode allah ubangiji ya saka ma shugaban kasa da kuma allah ubangiji ya bashi lafiya mun gode mun gode allah ya saka da alheri kamar yadda shi memba mu na house of reps ya tun da an raba unit unit mu kuma za mu jagora mu tabbatar wanda suka kasa su samu a farko muna gode wa shugaban kasa yadda aka samu zaman lafiya a wannan area da shi kuma muna roƙo allah yadda ya tafi jinya Allah ya kara mar lafiya mu muna addu'a da musulmai da kristiyan namu na wannan kasa to na biyun sa mun gode wa wannan organization yanda suka kawo mana abinci ma talaka mu sun tuna da mu muna cikin wannan kogo sun tuna da mu sun kawo mana abinci har gida ya kamata a dan taimaka mana mu mata mu dan tashi a cikin gulag din muna so mu dan tashi mu ma a ba mu. matsayin mu mu mata an mayar da mu baya muna so a tayar da mu mata duk a cikin mu din a cikin yan gulag din ya kamata a sa mata mu mu taba mu shiga ciki Allah ya sa dai a samu mutum ɗaya dai a sayar da mu ita ne za ta zama ward din tana taimakon mu dubban rayuka ne dai suka salwanta ba ga waɗanda aka tilastawa yin gudun hijira a ciki da ma wajen najeriya sakamakon wani rikici na boko haram da aka shafe fiye da shekaru shida ana fama da shi ko da yake kawo yanzu hankula sun fara farfadowa a wasu yankunan ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya